Assalamu alaikum jama'a. Kamar yadda kuka sani suna na mazaje wanda aka fi sani da Malam Hudu ko? Jarumi a fim ɗin Sirrin Kyau sannan kuma jarumi a Arewa Comedian sannan kuma ni ne producer fim ɗin Sirrin Kyau. To albishirin ku jama'a. Da ina tunanin cewa in na tafi season 2 season 2 eh, in na tafi season 2 za mu yi hutu. To amma yanzu mun fasa yin hutu. Yawwa. <laughs> Saboda gaskiya labarin sirrin kyau labari ne mai faɗi sosai. sannan kuma daga yanzu fim ya yi zafi ba yauwa yanzu mutane suna tunanin elmina ta mutu ne ko bata mutu ba ko yaya ne a sakin an sake yauwa duk wannan abin za ku ci gaba da mu duk ga jaruman mu za ka muna nan wajen edita muna kokarin yadda za a yi a cire season 2 season 2 episode 11 episode 11 kun gane abin da yasa ba mu season 2 episode 1 ba saboda in mun yi wani wa'an zaga kamar mun dawo baya ne ko mun canja labari to wannan dai labarin ne na sirrin kyau kuma na rantse da girman Allah fim sirrin kyau yanzu aka fara dan yanzu ne ma za ta fara yin daɗi wa'an suna tunanin cewa a ga fuska na ce muku ku bari in nuna muku fuska in kuka bari na nuna muku fuska zan tada muku hankali to yanzu muna nan muna kokari ga editan mu dan juya ka nuna shi yawwa muna nan ina muku fata da kai da yake editan fim din guda uku ne juya ga sani amg ni <laughs> yauwa ga wani dan ga dan wadan edita dan dan kwakwar dan edita yauwa <laughs> sannan kuma bayan haka kafin in dawo kan kun eh, gane wannan ni ne gane wannan ni wanda na hada haddasa wannan wannan shi haddasa rigimar <laughs> director wayo Allah na me zaka iya cewa game da sirrin kyau to dama suna ta cewa a buɗe fuska a buɗe fuska a buɗe fuska an buɗe fuska ko to masu cewa labari ya kare to yanzu labari ya fara eh, sirrin kyau kamar wata tafiya ce wacce kawai sai inda ta tsaya ba mu san iya nisan ta ba mu ma kawai dai mun san iya abin da muka dibo shi muke ta yi yanzu ga mu muna maganar hutu ba ba hutu ba za mu je hutu ba ba hutu saboda yanzu fim ya fara daukan zafi mu mara kan mun dau zafi yawwa sirrin kyau ba za mu je hutu ba yawwa ranar alhamis karfe 8 za mu saki eh, season 2 episode 11 ba hutu ba hutu ba hutu na faɗi so uku ga ne editor ya ce ba hutu eh, ba hutu sannan kuma ina ta masu yana da kuje kuma da subscribing a channel mai suna demokuraɗiyya tv <laughs> kuna ji na salamu alaikum kuna ji na wannan zan muku magana kuma sannan kuma akwai fim din da muke yi mai suna ruhin tausayi yawa ruhin tausayi yanzu muna kokarin yau trailer zai fito trailer fim ruhin tausayi sannan kuma a wannan wata zan fara sakin shi insha Allah